uku ne ko ga watan mai wato watan biyar a miladiya dubu biyu da goma ci gaba da karatunmu na littafin arwahif al-maktum na safiyar rahman al-mubarak furi cikin karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam siran wanda ya fi kowa daraja a halittar Allah wato wannan manzo namu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana sansa da ƙaunarsa da kuma da'a ga shari'ar da ya zo da ita muna roƙon Allah maɗaukaki ya ƙara tabbatar da mu akan biyayya gare shi da ƙaunarsa har zuwa ƙarshen rayuwarmu abinda muka karanta a baya mun kai ga inda malam yake mana bayani akan juzi na ƙarshe na abin da ya shafi wato rayuwar larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗi abubuwa da dama a kansu na daga al'adu da addinai da suke bi har ya zo inda muka tsaya wato wajen magana akan abin da ya shafi halayensu da ɗabi'unsu bayan ya yi magana akan halin iktisadi ijtima'i da sauransu yau abin da za mu tashi kansa kuma daga shi insha Allah za mu kai ga fara magana akan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maganar wannan akhlaq din wato wasu halaye da yake bayyana mana cewa su larabawan da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su duk da cewa suna da waɗancan al'adu marasa kyau da addinai da akwai shirka a ciki da sauransu to akwai wasu halaye da Allah maɗaukaki ya ɗora su a kai na ɗabi'a ta ɗan adamtaka su halayensu wato sun bambanta da sauran wato wasu al'ummomi wanda har wasu malamai suna hararo cewa la'alla wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Allah maɗaukaki ya zaɓi wannan wato jinsi na mutane wato larabawa ya sa annabinsa a cikinsu saboda irin halayen da suke da shi ko da a jahiliya na gudun karya da cika alkawari da kuma karamci waɗannan abubuwan suna da cikin manya-manyan shiyam na dan adam duk inda dan adam yake in ka same shi da waɗannan abubuwa za ka same shi akwai kamala to ballantana a ce an ba shi shari'a da za ka ta ƙara sa shi akan hanya kaga kafin shari'ar ma ta zo ga irin ɗabi'ar su to ballantana lokacin da shari'a ta zo mun yi magana akan ko mun karanta abin da malamin ya kawo mana na abin da ya shafi karamcin su wanda har a cikin abin da ya shafi shan giya suna karimci inda muka tsaya wani baiti ko na an tara bayan shi muka tsaya ko shi ne yake cewa kuma wa minna kawo karamihim yana daga cikin sakamakon wato karimci su ishtigaluhum bil maisiri shagaltuwar da suke da ita da caca caca nau'i iri iri ba shi da alheri a ce a koya wa mutane caca yau amma dai nau'in iri-iri ce babban abin da ta hada shi ne mutane za su haɗu kowa ya kawo wani bangare na dukiyarsa sai a hada sai a wani abu wanda ya cinye sai kwashe wannan dukiyar gaba ɗaya ya tafi da ita wannan asalin asalinsa duk abin da ya hada waɗannan rukunan haramci ne domin ba kasuwanci ba ne da a ce kasuwanci ne aka hada za a yi a ce an yi hasara ko da ka rasa gaba ɗaya ra'asul malinka wannan ba mamaki yawwa amma ba kasuwanci ba ne haka kawai za a yi wata dabara ko a ce wani abu na mai rabo kuma shi kenan wanda ya ci sai kwashe duk kuɗin da waɗannan suka tara wannan zalunci ne shi yasa Allah maɗauki bai halatta shi ba to amma duk da haramcin wannan abu da kuma kasancewar yana cikin al'adun da larabawa suke yawan yi to suna amfani da shi wajen nuna karimci bari ku ji yadda suke yi yace fa innahum kanu yarawna annahu sabilun min subulil karam domin suna ganin caca ɗaya ne daga cikin hanyoyin karimci da zaka iya kyautatawa ɗan adam ta hanyar li'annahum domin su kanu yut'imun al-masakin suna ciyar da miskinai ma rabihuhu daga ribar da suka samu na wannan caca din idan mutum ya je sa kudin sa ya caca to idan ya ci to wannan abin da aka samu din zai ya dauke shi gaba ɗaya ci da miskini ku ji wani abu kuma ga abin sharri kuma an yi abin alheri shi duk saboda wannan cakudi nasu na jahiliya wato hali da daga cikin halayensu masu kyau tsabar karimci da yan uwansu da makwauta da miskinai to amma sai zama cewa wannan abin da suka samu na cacen nan sai su amfani da shi wajen wannan au au ma kana yafbulu ko kuma abin da ya rage an sihamin rabi'in daga rabon wato masu waɗanda suka ce. wannan abu na wani lokacin ba mutum ɗaya ne laifi ba wani group ne a cikin su za su ji to abinda ya rage na daga wannan abin da suka samu din sai a bawa miskinai gwargwadon da yadda su suke yin abubuwa din walidalika tara alqur'ana don haka idan kana karanta alqur'ani zamu gani a cikin alqur'ani Allah madaukaki la yunkiru naf'al khamri bai haramta ko kuma wato bai musun akwai amfani ga wato giya wal maisir da kuma tata ba ko wa inna ma yaqulu amma abinda Allah mun yake faɗa Qur'ani shine wa ismuhuma akbaru min naf'ihima kaga sai da aka faɗi yasa wa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima kaga sai da aka tabbatar cewa akwai amfani shan giya yana musu amfani yawa an je an sha wahalar rayuwa an yi menene kuma sai a zo a fidda bakin ciki wai yadda hankalin dan adam yake ganin amfanin shan giya kenan wasu ya zo ya koyi bakin ciki saboda in ya sha zai manta komai kuma kaga wannan duk da dai tunani haka dan adam in yake gani amma ba dabara ba ce inda wannan damuwar dai za ta sake dawowa to haka nan ita ta ta duk da muke gani akwai cuta a cikinta to akwai wani amfani da ake samu amfanin shine wannan su a jahiliya suna amfani da wannan abin da suka samu wajen ci da miskine kaga akwai amfani ba ka ce ba amfani to amma duk da haka haramun ne daga ƙarshe Allah madaukaki ya haramta wannan nau'i ɗaya kenan daga cikin halaye masu kyau na wato eh, larabawa kafin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam asani ah, abu na biyu daga cikin ɗabi'unsu masu kyau shine alwafa'u bil ahdi cika alƙawari balarabe da wahala kai alƙawari da shi ga ya karya maka wannan a ɗabi'ar ko ba musulmi bane wannan kun ga ai dama ne mana zancen waɗanda ba musulmi bane tun kafin zuwa musulmi to haka ɗabi'a su take to kuma haka suke har zuwa yanzu idan ba waɗanda irin suka tasirantu da sauran al'adun wasu al'umma da suke amma an ka samu mutumin mutumin ƙauyen ko kuma wanda bai tasirantu da irin wannan rayuwar mu ta zamani da abubuwan da suke tasiri na rayuwar turawa da makamantansu duk da yake shi ma in ka ce musu larabar tura za da tura su ma ai suna da irin wannan a zamanin ce haka banda marasa marasa kirkin su za ga cewa suna da cika alƙawari wanda har za ka ji wasu suna cewa wai wai musulunci na gun yana kasashen turawa amma kuma eh, musulmi wai suna kasashen musulmi wannan magana ba daidai ba ce wani mutumi ne ya je turai ya ga yadda suke da kula da lokaci da cika alkawari wasu ya faɗi wannan magana wannan itilakin ta ba daidai bane ka zo ka ce wai musulunci yana can a garbu sannan musulmi suna nan a kasashen musulmi wannan ba daidai bane kasancewar suna irin waɗannan abubuwa na na ko cika alkawari da kula da lokaci wannan ɗabi'a su ce saboda tsananin kwaɗayin da suke suke da shi na su duniya domin rayuwar duniya nan ta fi komai a gare su na'am daidai ne wato ka ce ya kamata a ce ba za ka ce ba zan ce wai mai koyi da su ba a'a saboda wannan karantarwar muna da ita addinin yawa za ka mu ɗauki addinin mu mu riƙe shi za ga ba za a kalli ko a kwatanta wani ma a ce ya fi mu wato abin nan riƙe alƙawari amma mu yanzu musamman dai mu nan a afirka har wani abu ake da shi wai afirkan time duk duniya ba wani ba wani wannan mai time ɗin kai afirka idan aka ce in ana son a yi taro karfe goma to sai a ce muku karfe tara saboda an san ba za ku zo goma dole abubuwa ya kamata a ce yanzu mu kokari mu tarbiyyantar da mutane mu saba da saba musu a ce za a fara abu kaza goma to goma nan an fara sawa'un ko mutum ɗaya ne a wurin a fara taron za a ga cewa lokacin da aka zo aka sa wani taron nan gaba in aka sa kaza in za ga mutanen suna haka ne ko ba haka in ba mu muka canza din ba za a bi to almuhim dai wannan yana da cikin ɗabi'u na larabawa kafin zuwa musulunci a gare su faqad kana al'ahdu indahum dinan yatamassakuna bihi shi alƙawari da kiyaye yarjejeniya yana cikin wato wani addini ne da suke riko da shi wa yastahinuna fi sabilihi qatl auladihim kuma kashe 'ya'yansu wajen wannan hanya wajen riko da alƙawari da riko da yarjejeniya wato wani abu ne da ba komai ba a wurinsu shine yastahinuna ba sa ɗaukar da wani muhimmanci mutum ya kashe ɗansa ya kai yanzu an nan kaga an yi yaƙi tsakanin ƙabila da kaza saboda maganar alƙawari abu ne mai sauƙi a wurin su don in muka yarjejeniya na ce zan yi kaza ko za mu kaza mu biyu ko da ƙabila da kaza da ƙabila kaza za sun yarda akan kaza to wanda ya saba sai ganin da nan an kai ga abin ya kai ga ayi yaƙi saboda akwai rashin mutuntaka in yi alƙawari da kai kaza sai ka zo ka saba duk da akwai wani abu mu kuma da muke da shi wanda yake buƙatar faɗakarwa mutane da yawa sau da yawa in aka ce alkawari sai su ɗauka maganar in aka sa lokaci abu idan mutum ya saba wannan bai zo kan wannan lokacin ba shi sai a ce wannan mai saba alkawari ne makara a mau'idi yana da bambanci da abin da kai alkawari kace zan yi kaza na alkawari zan yi kaza alkawari yana da alaka kusa take da rantsuwa ina fata mun gane yau ba kowace magana na maka waya cewa mu haɗu ku kaza shikenan nan ban zo ba a lokacin nan sai zama ka ce na kare alƙawari a ban zo akan abin da muka yi ittifaqi ba yana da bambanci da alƙawari shi ma kuma ba daidai din bane ba ina goyon bayan sa bane yau amma dai ku bambanci tsakanin alƙawari da irin waɗannan yarjejeniya yau yace wa takhribi diyarihim da kuma ruguza gidajensu wani abu ne mai sauki a gun balarabe a yi fada a tashin hankali saboda an karya alƙawari wa takfi fi ma'rifati zalika daga cikin abin da zai wadatar wajen sa musan wannan abu akwai kissar hani bin mas'ud ash-shaybani wani mutum ne a jahiliya hani ibn mas'ud ash-shaybani wanda akwai wani bawan Allah an-Nu'man ibn al-Munzir a jahiliya yana da matsala da sarkin Farisa Kisra na wannan lokaci sai yana ya aika a nemo shi a kamo shi to da ya san zai ci masa mutunci sai ɗauko da dukiyarsa da matansa da yansa gaba ɗaya sai ya kawo su ajiya wurin hani ibn mas'ud a shaibani sai tafi wurin shi kisra din kisra bayan ya kama shi shi ne yasa aje a nemo masa dukiyar da 'ya'yan da matan duk a kawo masa su to da aka zo sai ya zama suna hannun wannan hani ibn mas'ud ashbani shi kuma saboda rikon wannan amana din yace wallahi ba zai bada waɗannan ajiya da wannan bawan Allah ya kawo masa duk abin da za a yi sai ai kisra ya aiko mutane a yaƙe shi shi kuma sai ya tare kabilar su yayi wata ba, ta nuna cewa hakikatan mutum shine mutum da yake rike alkawari shi ko ba zai saba alkawari ba gaba ɗaya kabilar su suka goyi bayansa har aka yi wani yaƙi gagarumi har aka rusa kisra ko mutanen da ya turo akan wannan abun saboda mai kar a rusa wannan alkawari kun ga girman rike alkawari a gunsu ajiya ne na mata da 'ya'ya da dukiya kawai aka kawo masa aka ce amana amma saboda an zo za a kwace ya fidda da mara ya kira kabila su gaba daya sai da suka yaki wannan wanda ya zo zai kwace abin nan kun ga ba misalin da ya kai wannan a wajen riko da amana a wurin waɗannan mutane samau al ibnu adiya wani kuma da ba yahudi ne ya musulunta shi kuma akwai maganar abin nan ne ina jin na wata wani rihan da suka yi wato me ake ce rahan jingina ko yawwa Dingina ce shi ma tsakaninsa da kisra ne aka karba daga wurinsa aka ba da hmm, wannan na uku ne ke haji ibn zurara shine wanda shi ma kisra ya karbi yana son wata wani abu na dukiya sai kisra ya bashi raƙuma aka karbi wato wani qaus a wurinsa wata baka ake so sai aka karbe ta jingina to lokacin da ya samu wannan eh, raguma nasa ya ɗauki raguma nan yadda aka ba shi su ya je mai da su bayan wani lokaci mai tsawo ya karɓo wato abin da wannan baka da ya bayar dingina shi ma saboda kiyaye wato alƙawari da aka yi da shi shi kuma wancan samau ma wasu wani mutum ne shi ma ya kawo masa ajiyar iyalinsa kamar irin wancan shi ma saboda kar ya je ya saba alƙawari shi ma ya je bai yi yaƙi ba dai amma ya saba da waɗanda suka zo za su karɓi waɗannan wato amana da aka bashi ya saba da su ya zama cewa ya riko da alƙawarin a takaice waɗannan kisoshi mashhurai ne a gun mutanen jahiliya in ka tambaye su duk sun sani ko kun kana karanta littafan wato waƙoƙin jahiliya za ka sami ana faɗin waɗannan mutane ana misali da su wajen riko da alƙawarin to kisoshin waɗannan bayan Allah sun isa su nuna maka cewa a zamanin jahiliya wato mutanen suna riko da alkawari da kuma a cika abin da suka ambata za su aikata abu na uku daga irin halayensu masu kyau akwai izzatun nafsi wal iba'u an qabulil khaffi wad daym a larabawa suna da ji da matsayinsu shine izzatun nafsi karka wulakanta kanka karka zauna kawai kullum irin al'adar bahaushe don Allah ba ku mu samu wai akwai yana yawan maimaita wannan abin wato yana ban haushi ne sosai wato rayuwar mutum ba zai zauna ya wani abu ba kuma kawai shi ne Allah ba wani shi ya samu wannan alama ce ta wato ta lalace ta kai kimma matuƙa to abun laraba ba irin wannan kafin ka ga balarabe sai balarabe ya kwana uku yana shawara yana tunanin ya zo ya tambaye ka wani abu ne ko kada ya tambaye ka saboda yana tsoron zai zubda mutuncinsa in ya zo ya tambaye ka wani abu wani abu ne na duniya kuma za ka iya shi da ya roƙe ka aran wani abu wanda shi ya baka a ce shi ne ya baka da shi ne sama da kai ba akwai maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun min alladhi sufla ba da'iman zaka ga duk hannun da kullum shine mai miƙawa ya karba to shine a ƙasa saboda kullum bashi ake yi kuma ku kalle yadda ake karbar ita kanta yadda ake karɓar ba ƙasa ba idan ka zo za ka miƙa hannu a baka abu haka kake yi eh ai haka za ka yi shi kuma mai baka haka zai da haka hannunsa shi mai baka inda a sama yake da'iman kai ne a ƙasa saboda kai ne mai karɓa to balarabe yana cikin abin da yake kaucewa a ce ya kaskanta a gaban wani musamman akan irin waɗannan abubuwa wal iba'u an qabulil khas hakanan suna da wato kin <clears throat> a ce sun karbi wa zuciyarsu ba ta karɓar wato shi ne alkhasu alkhasu nan ana nufin azbul hmm, ba kasfin girgizar kasa ne ko abin yawa wa mu da zalunci mu shi ne zalunci wato ransu baya san a ce sun karɓi ƙasƙanci ko sun karɓi zalunci ko sun zauna a matsayin mazlumu hmm. shi yasa ga da ɗabi'ar waɗannan mutane in ba su samu gwamnati mai ƙarfi ba to wahala da sun zauna lafiya saboda kowa ji yake da kansa ba a yi a taka shi wa kana min nata'iji hadha faratu shaja'ati wa shiddatu zaira daga cikin sakamakon da ake samu a irin wannan hali nasu za ga suna da wato eh, warzantaka wadda ta kai matuƙa kamar ta wuce iyaka shine faratu shaja'a wa shiddatu zaira da kuma tsananin kishi yanzu nan za ga mutum zaka ji akwai hadisin eh, annabi sallallahu alaihi da wani sahabi yake cewa idan ya je gida ya ga wani tare da matarsa to kafin wani binciken kowane bayani shine ya fara ganin kansa a ƙasa tukuna sai ya gunduwa gunduwa da shi saboda mai saboda tsabar kishi ba sa wasa da kawai maganar ka bar wani mutum ya bar matarsa tana alaka da wani yanzu hatta irin maharam maharam din nan wannan maharami ne basu ba kowa suke barin abu haka ya tafi kawai mutum ya shigo masa gida kawai a gaisa ya ina wannan ku kaza da kaza ba su da wannan al'ada tun kafin zuwa musulunci musamman dai musulunci ya karfafa wannan duk da dai mun ji irin wasu abubuwa na al'adunsu to amma ai mun ji bambanci tsakanin ashraf ɗinsu da kuma na ƙasarsu ko manyan su ba sa irin waɗannan abubuwa na dana inda abu zai kai ga cin mutuncin mutum ba sa wasa da shi wa sur'atul infiali da sauran mai da raddi wato eh, zuciyar mutum nan da nan ta amsa hmm, nan da infiali shine abin da zai kada maka zuciya har ka tasirantu da wani abu da aka yi maka to da gaggawa yanzu da za a ga mutum jijiyarsa tana katsawa daga an taba gidansu ko an taba kabilarsa ko an taba wani abu na yanzu nan zai zabura hmm. fakanu la yasma'una kalimatan يشمون منها رائحة الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنان saboda ɗabi'arsu idan suka ji wata kalma ka gaya musu wata magana da suka shani warin ƙasƙanci a cikinta suka biyo kamar kana nufin ka ƙasƙanta su ne ko kuma ka muzanta su to yanzu nan za ga sun zabura sun tafi gun takwabinsu ko kuma mashin za su zaro shi za a gama da kan yanzu in dai maganar ƙasƙanci ne to ba sa karɓar وأثاروا الحروب العواد كما نندن سكا ذاك تاسد ياكي وند ما ينكيوا الحرب العوان سين الحرب المترددة التي تذهب وتأتي لا تنقطع نهائيا yakin da za a ce in an fara shi za a yi shekara da shekaru ana yin shi da alharb al'awan suna cewa an samu shi daga imra'atul awan matar da mijinta ya mutu ya batta wato ta tana zaune ba ta da miji to haka nan yaƙi shi kuma wanda zai yanke ya je ya dawo ya je ya dawo shi da suke ce alharbu al'awal wa asaru suka tasar da yaƙoƙi waɗanda suke masu kai ruwa su kawo ma'ana za a daɗe ana yin su wa kanu la yubaluna bi tadhiyati anfusihim fi hadha sabil kuma a ɗabi'arsu sun kasance ba sa damuwa da miƙa rayuwarsu a wannan hanya ɗin ko da za su mutu a kan su tsare mutuncin gidansu ka zo ka taɓa gidan balarabe ka ce ko matarsa ka taɓa ta, ko makamancin wannan ko kuma ƙabilarsa ka soke ta to yanzu na sai ga an zub da jini akan wannan wannan yana gaya maka wannan halaye ne da aka same su akai kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wasu daga cikin su akwai alheri a cikin su wannan idan mutum na da irin wannan halin da wahala ka zo ka taba shi ko ka taba addininsa ya zauna kaga kenan da Allah madaukaki ya zo musu da wannan addini ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan addinin da suka karbe shi to sai ya zama cewa a lokaci guda sun zabura sun kare wannan addinin sun rusa dauloli a shekara 25 duniya ta zama a karkashin su ya kamata ka fahimci akwai wani sirri bayan taimakon Allah madaukaki dama wanda ke shine yi alƙawarin taimakon addinin to akwai isti'dadi na rayuwarsu da ɗabi'arsu ya dace da irin wannan ɗabi'a da an samu zukata ne ba malalata ba yawwa suna da lalaci amma kafin musulunci amma kuma ba a irin waɗannan abubuwan ba duk abin da ya shafi su tsare mutuncinsu ko wani abu da suka yarda da shi ka zo ka taɓa musu shi to za su zaburo duk lalacinsu kuma za su zaburo da ƙarfin shaja'a sai sun ga sun murƙushe ka kun ga kamar da dai Umar yake faɗa ne cewa mu al'umma ce a'azzana Allah bil Islam wa mahma tagayna al'izzata bi ghairihi a ahanana Allah wani al'ummu a wata al'umma ce da Allah maɗaukaki ya ɗaukaka mu da musulunci yace duk lokacin da muka nemi ɗaukaka ta wata hanya daban ba musulunci ba to a lokacin Allah maɗaukaki zai kaskantar da mu ga laraba ba su taɓa shiga hali mara daɗi da suke ciki ba illa sai da harkar addini ta yi rauni a cikinsu haka ne ko ba sai ga har kowa ma zai iya taɓa su amma lokacin da suke riko da addinin muhammad sallallahu alaihi a farkon lokaci ga irin abin da suka aikata don haka babu wani magani a kowace matsala da ka ji ana yi tsakanin wata al'umma da wata al'umma in dai da musulmi a ciki to babban magani shine musulmi ya riko da addini in dai kai riko da addinin nan to kawai ka sallama wa Allah sauran yauwa ba cewa yi wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'an ba haka ya bane ba da haka duk abin da suke da shi da makami da menene da menene idan muka riko da addinin Allah Allah madaukaki shi ne sassare mana wani abu sai ga cewa ko yakin ne ya faru sai ka ga Allah madaukaki ya juya halin ya bamu nasara akan su ko ta hanyar ai sai tsara akan makaman yanzu duk yakin da aka yi a tarihi tsakanin musulmi da kafirai ai ba a taɓa yin yaƙi da yake akwai kiffa wahida ba ma'ana ya zama cewa ƙarfin musulmi ne yake da ƙarfin wato waɗanda ba musulmi duk yaƙi in ka karanta daga badar zuwa uku zuwa duk yaƙin da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rasu da sauran yaƙoƙin da aka yi bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana zamanin sahabbai rusa farita da rusa da mamaki a ce farisa wato iran lokacin da karfin wato eh, mulkinsu da karfin sojojinsu aka yi ta yin yakin da mutane yan kaɗan wato ba yawa ne da su ba amma saboda wannan zuciyar da suka taho da ita da tafiya akan addini da aka ɗora su akai nan da nan kun ga suka lokushe waɗannan al'ummomi don haka ba a taɓa samun wani lokaci da za a ce musulmi dama tattalin su na makami ya fi na wani kafiri ba wannan ba taɓa yin ta ba haka wani wasu mutane sai kaga su yanzu suna cewa a'a ai maimakon ku zo kuna bata mana lokaci akan wai eh, a koma addini irin zamanin baya ana wani eh, salla irin ta da irin ta annabi azumi irin na annabi alaka komai a take wando a tsaye da gemu waɗannan abubuwan duk za ku kawo mana tashi hankali ne yanzu fa kawai ba wata hanya da za mu yi ƙarfi idan ba a karanta boko kawai a yi injiniyarin da haka za mu yi nukiliya to gaskiya abin ba haka ba mu mun yadda a karanta bokon a samu nukiliya akwai amfani amma ba wai sai an bar addini ba in har aka bar addini to kowace nukiliya kake da ita ba ta ma amfani na fata mun fahimci wannan yawwa sabinin hanyar da za a sami lafiya a samu ci gaba a kuma sami ɗaukaka akan kowace irin al'umma ce to riko da addinin ne ke jawo ba mu ce mun hana a karanta boko yau bal a irin halin da muke ciki ma da kasancin da muke ciki lalle ne mu karanta waɗannan abubuwa amma fa ba mu daga su kuma sama da addinin mu haɗa su tare da addinin mu yi tare wannan shine amfanin da zai kai mu bi Laha ta'ala wato zuwa ga gaci da kuma fita daga kaskanci Allah ya taimaka al'amari na hudu almudhi fil azaimi larabawa daga cikin halayensu masu kyau kwai idan suka fara abu to ba sa tsayawa sai sun zarce cikin sun kai har ƙarshe sun kai gaci cikin abin da suke ma'ana suna da wato azima mai ƙarfi na su aikata abin da suke niyya ba irin mu bane za a zo ana so a kaza za a tattara jama'a za a yi wani sai a zo a yi mitin lokacin da aka yi wani wa'azi misali mai karfi aka zaburar da mutane to ba a tashi a kaza a ce to da Allah gobe lalle a je a kira mitin sai a zo a kira mitin a yi a tattauna a yi maganganu wani ma har kuka zai saboda kai na halin da ake ciki ana fita daga mitin din shi magana ta kai sai a nada kwamiti sai kwamitin su daɗe ba su zauna ba ba a komai ba sai ta ji ana shekara uku sai wata rana na bisa ce a ah, ni ko ina aiki nan da muka fara ne wannan alama ce ta mutumin da bai san abin da yake yi ba idan mutum ya ɗauki abu yana da niyyar zai aikata to baya wasa da shi gaskiya yana daga cikin halaye na Laraba ba sa wasa da duk abin da sa a gaba in dai suka ce za su yi to yin zai yi yace fa idza azamu ala shay'in yarawna fihi al-majda wal iftikhar in dai suka ga suka kudurta za su aikata wani abu wanda yake suna ganin akwai wato ɗaukaka da alfahari a cikinsa to la ya an su sarifun babu wani abu da zai da su daga wannan abu duk da tsawon lokaci da lalacin wani sai idan an ga wani malalaci da sai a da shi gefe sai a cikin amma ba sai abun ya mutu ba amma yanzu kai ka tuno yanzu cikin mu nan kowa aka ce ya kawo mana misali na irin waɗannan abubuwan da za mu tashi da za mu yunkura za mu yi su daga gyaran masallaci zuwa gyaran titi zuwa gyaran menene harkar karatun yara ya za a yi a unguwa a sa yara a kula da su a taimaka musu karatunsu ya ci gaba daga an yi irin waɗannan abubuwan sai ga sai a zo a bar shi kan mutum ɗaya ko ba ka mutum ba yawwa wanda ya fi ƙarfi wanda sai ga an koma ana cewa wanda yake da ɗan hali mai ɗan wani abu a jihunsa sai a tattara gindinsa abin da ya faɗa shi za a yi amma ga shi akwai yara masu fikira da yawa masu tunani wanda in aka zauna aka tattauna za ga an fito da wasu abubuwan ba wannan ba wannan ina faɗa ne don kila zai samu da haushi cewa ba haka muke kuma hakan ba daidai bane don mu gyara hadda ni a ciki ba wai ni din da bane yawa ana irin waɗannan abubuwan kuma suna tafiya haka ba a aiwatarwa lalle lalle mu canza irin wannan ɗabi'ar kuma ba wani abu ne zai canza ba in ba musulunci ba mu ga irin waɗancan yadda suka rayu suka yi abubuwan su kuma mu irin nasu bi izinin Allah ta'ala za mu ci nasara yana daga cikin abin da wani wata karin magana da wani yake faɗa cewa babu babban abin da ke sa matsala ta ci gaba irin masu ikon su yi maganin ta su shiru ba su ce komai ba mun fahimci abin in dai wato wani lokaci mun san muna wata ɗabi'a nan mu Najeriya ko in musamman ce kasar Hausa za ka ga matsala muna rayuwa cikinta amma kuma kowa sai shi shi yana ganin mas'uliyar a yi magana akan wannan abun ba ta saba ce ai akwai manya su ne za su to manyan nan ba idan ku ba ku tashi kun tashi kun haɗa kai kun je kun same su da wannan irin maganar ba to haka za a zauna abun ba a komai ba ta ce ai akwai manya a garin akwai masu yi shi ne ku kuma sai ku shi ita magana tana da tasiri yanzu yau ka ɗauki wani abokinka ku ɗunguma ku je gun saya masa na gari cewa unguwa kaza fa mun ga akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai yara sun ana neman a fara daba ana neman a yi kaza don Allah a yi maganin irin wani. ko kuma ga abu kaza tan ya faru don Allah a taimaka a magani da baka kai ba ila da ba za a yi waɗannan abubuwan ko ba ka bane yawwa ba wa yana nufin ka zama kawai kullum baka da aiki sai ka kai magana ba amma kawai ka sa damuwar al'ummar a cikin zuciyarka za ga cewa kana yin wani abu amma idan komai kawai haka zai zauna wai sai abu shi zai gyara kansa to har abin al'umma ba za su gaba duk wata al'umma da suke ga sun ci gaba ba da irin halin nan namu suka ci gaba ba ka duba da turawa da komai da muke faɗa sun ci gaba to ai dan halin su ba irin namu bane na afirka ba maganar wani abu ne in dai suka sa abu za su to za su yi da haka mu ne za mu canza mu da mu maimakon kullum kawai mu ɗauka wani ne a saman mu shine yake yi na saman kwarai yana yi to amma kuma mu ma ba mu tashi namu abun ba Allah ya sauke sai ke cewa bal kanu yukhatiruna bi anfusihim fi sabilihi suna sa rayukansu a cikin hadari a hanyar irin waɗannan abubuwa din sai sun ga cewa sun tabbatar sun kai ga abin da suke so abu na biyar al-ilmu wal anatu wat tu'ada haƙuri da juriya da kuma bin wato da bin abu sannu sannu da tu'ada duk shi ma su ɗaya da anatu da tu'ada gaba abu daki daki sannu sannu ba gaggawa ba anatu na tsuwa tu'ada bin abu sannu sannu wannan larabawa suna da shi za ka ga suna da wani abu kamar da yanzu za mu muna cewa yi turawa suna da hakuri, sai a tsara filan na shekara ɗari amma a bashi kuma yana tafiya har ba za a damu ba wani malamin yana ba da labari a irin yawon wa'azi da yake yi ya je wani gari wa'azi an kai shi kauye kuɗi ya sha wahala sosai sai ga wata mata wani irin abin ya faru akan mutane da yawa daga cikin larabawa haka sun zo kasashen afirka suna ganin kasashen afirka akwai wahala da sauransu ya je wani gari sai ya ga wata mata aka ce ko daga jamani ko daga ina ne daga cikin kasashen turawa shekara ta goma sha wani abu a wuri a wani ƙauye ne ta zo ta zauna kawai don ta ba su addinin kirista ta kan mu abin da za mu yi mun ji wani sun a ah, waɗannan mutane ai bai shaƙin naci da mu kuma ba za mu yi nacin ba yanzu mu je mu yi yawo ƙauyuka mutane su musulunta duba ba a eriyoyin garin nan akwai ƙauyukan da da mutane suna nan ba musulmi ba Allah maɗaukaki ya taimaka aka samu masu mai da hankali aka yi zagaya aka ilmantar da su suka musulunta Allah saka da alheri ga duk wanda yake da hannu a wannan aiki yanzu sai dai a ce labari ne a ce a wata ƙasa a gurin kudu akwai wani gari da babu waɗanda ba musulmi ba kusan an ce duk sun musulunta saura ɗan kaɗan ka samu mutum ɗaya a wannan gari mutum ɗaya a wannan gari kun ga wannan ba ƙaramin nasara ba wannan duka a shekara ba su kai goma sha biyu ba to da a ce kafin wannan lokacin an yi irin wannan aikin me za ka ce to da aka yi wannan din kuma mutane a samu wanda za su ba da lokacinsu su ma suna bin waɗannan mutanen da'iman ana zuwa ana ilmantar da su shi ma ban sai ba a yi ba ana yi kuma Allah saka da alheri ga duk masu yin wannan aiki to amma irin waɗannan abubuwan a wasu wuraren za ka ji ana sakaci a irin wannan ba a zuwa a mai da hankali a ga cewa an ilmantar da su to ga baturiya ta zo ta shekara goma sha wani abu sha biyar a ƙauye ta ci tuwo kuka ta ci menene duk abin da ta samu su da rogo da gyaɗa da komai da kuka ci kuma ta haƙura saboda me kawai ku kwantar da hankalinku ku yadda da ita ta ba ku addinin ki ba haka take da wannan haƙurin ba to amma mu da namu muka yarda da shi gaskiya ne amma sai ka cewa ba mu irin wannan kokari taro kawai daga an ce to ba zuwa tara ko kuɗi za a kawo za a sayi wani abu ko kayan sauti ko kayan menene za a gyara kaza sai ga kowa yana ganin kamar wani aiki za a ɗora masa mai wahala musamman daga an zo a ce za a taɓa aljihu to ko hankalin sun tashi Allah sauki wani abu ma ba aljihu ne yana bukatar ka zauna ne kawai ka bada shawara kuma akwai mutane masu tunani in ka zauna da su daga an ce a kawo shawara abu za ka ji mutum ya kawo wajen point guda goma ba karatu kuma ba zai ce maka ga yadda yake ganin za a yi kaza wannan ba alheri ba ne kuma muna da su da yawa to waɗannan kwakwalen irin su ake so a rika haɗawa a tattauna yadda za a yi maganin matsaloli kuma ana rubutawa sai a ɗaga su a kai su gun masu yi sai ga cewa an samu an yi amma kullum ka bar shugaba shine zai tunanin yadda zai kuma shi zai kare to ba za a ce saboda masu zuwa kawai su dame shi yan sallama da kaza da kaza ba abin da ya kai shi hana shi tunani irin waɗannan mutane ga shi suna buƙatar kai musu tunani al'umma su suke wa shugabannin su tunani su kai musu a matsayin shawara amma in ka bar su to wannan zaman da suke yi da yawace yawace da mitin shi kadai ya isa ya hana su su tunani yadda za su yi wani abu da gaskiya wajibi ne al'umma su zabura su gyara kansu su gyara tunaninsu su kuma fidda shawarwarin da zamantakewar su zai yi kyau nas'alullah an yuwaffiqana jami'an malam yake cewa a kanu yamtadi'una biha suna yaban junansu da irin waɗannan abubuwa da haƙuri da natsuwa da kuma bin abu sannu sannu illa annaha kanat fihim azizatal wujudi amma duk da haka waɗannan abubuwan samun su a wurin larabawa wato abun afarat din su individually in ka bi su da wahala amma dai suna cin kiyam da suke damuwa da su har a waƙoƙin su zaka ji suna yaban mai irin ka amma kuma yana da wahalar samu an ce azizatul wujud abin da ke kadan yake samuwa yana wahalar samuwa li farat shaja'atihim saboda karfin wato gwarzantakar su ka san shi gwarzo mutumin da yake jin karfi yake ji da karfin sa a ce ka sami a ce yana da haƙuri da nutsuwa da bin abu sannu sannu ko. ba safai bane ko ba haka bane kawai daga ka shiga harkar yanzu nan zai fito bane maganin ka da karfi yauwa to saboda irin wancan halin nasu samun masu irin wannan duk da cewa abin yabo ne a wurin su to ba su da yawa kun gane abin da ke so ya ce abu ne mai kyau a tsakanin su kuma suna yaban mutum mai irin wannan amma kuma yana da wahala samun su a cikin samun su a cikin su wa sur'atu iqdamihim ala al saboda saurin wato zaburasu da kaiwa hari akan abin da ya shafi yaki abu na shida as-sazajatul badawiyya wauta ta kauyanci in an ce sazaja ba ka kira shi wauta aka gaba ɗaya ba amma dai mutumin da ba mai wayo ne amma ba mai tsananin basira ba haka yake kawai kamar dai da za ta yi kauyanci mutumin kauye haka yake akan ɗabi'a ya ke nufi da sazaja ba mutum ne makiri amma haka dai yake baya ne ya cuce ka in an kawo cuta ma ta wuce bi'a ta dan adam haka wanda ba ya zalunci wani yake ba yace wa adamu talawufi bi lawsatil hadarati wa maka'idiha kuma sannan ba su gurbata da gurbacewa irin na ci gaban zamani ba da abubuwan da yake ta na makirce makirce dan yanzu in eh, rayuwar zamani ce sai ga mutum zai zo maka yana nuna maka yana son ka yana nuna kaza da kaza da kaza alhali ya zo ya kula maka wani abu ko ba ka bane a gun yan birni ake samun wani a ƙauyance suna da wani abu ne da suke cewa saraha kuru-kuru ma'ana duk abin da za su yi za su faɗi kai tsaye suke maganin su ko ka karɓa ko ka karɓa to haka larabawan kawai take shi yasa za ka ga a ɗabi'ar mutanen da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai idan aka ce waɗannan larabawan kawai ne daga ƙauye suka gudu sai ga ɗabi'ar yadda suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana daban take da wanda suke yadda yan cikin gari suke yi ko ba haka bane nan za ka ce ya Muhammad haka za ka tsaya masa magana maimakon a ce ya Rasulullah din sai ka ji ana ya Muhammad shi sa har Allah madaukaki ya ana a cikin Alkur'ani to irin wannan ɗabi'ar tana daga cikin wannan tsazaja din da wauta da rashin wato yin makirci shi yasa kuma a wani addini da aka gina shi akan wani abu mai suna irin ko munafinci ko taqiyya haka ka nuna abu a zuciyarka ba shi ba ne a bayyana kuma wani abu ka faɗa daban ba su da irin wannan abu kawai magana ce ta gaskiya ka faɗa wa mutum abin da ka yarda da shi ko ya karɓa ko kare karɓa wannan yana cikin manyan shiyan na musulunci abu ne mai muhimmanci a gun musulmi ya zama cewa ka san shi fuska ɗaya amma ko mu yanzu ai mun san cewa duk mutumin da yake za ka yi mu'amala da shi zai ganshi lub lub haka nan kuma sannan zai ganshi can tare da wani shi ma lub lub kuma sannan ba da kyau ba ya je gun wannan da fuska mai kyau ya je gun wancan ma da fuska mai kyau ba za ka taɓa ganin wato an ɓata masa rai ya nuna ra'ayinsa an gane shi ba to wannan gaskiya ba mutum ba shi yasa mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da mu akan wa zulwa aini zulwa da aini a ce waɗannan abokan gaba ne wannan abokan gaba ne sai je gun waɗannan da daɗi ya je gun waɗannan da daɗi ai ka san ba zai yi ko ba ka ba idan dai mutum mutumin kirki ne to a san inda ya dosa yau a kowa ya san halinsa za ta yi eh, wannan ga fa halinsa ga inda ya dosa ga aƙidarsa ga abin da ya fahimta ya yadda da shi amma a ce ka ganshi a nan ka ganshi a nan kuma tare da kowa haka ka kasa gane halinsa wannan abin ba shi da kyau ya kamata mutum ya zama haka a miƙe ba wa ana nufin ya zama mai faɗa ba yau amma dai magana ta hali ka daina ɓoye ɓoye ɗan adam ba abin da zai maka faɗi ra'ayinka ga abin da na yadda da shi shi ke kana so eh ba ka so to je ka Allah ya kyauta yana cikin halaye masu kyau wani abu larabawa kana minna ta ha na eh wannan kalma ta neutral ah, akwai inda ake yin ta akwai inda ba a yin ta kalma ce ba a da wasu abun bature in yace wai ka zama neutral shine wai ka zama haka kai ba a dan nan ba ba dan nan ba ba a san inda ka dosa ba wannan ba daidai bane amma akwai kila abin da ake nufi misali ko kana rubuta eh, bahasi ne ka zama kana da objectivity ma'ana a ciki saboda duk mai rubutu yana son ya ja hankalin mai karatu ne ya jawo shi zuwa ga abin da ya fahimta to idan daga buɗe abin ya fahimci kawai ka gama gaya masa natijar da ka samu inda a matsayinka na mai bincike ka gama yanke hukuncin inda kai to bai cika amfani ba akan ce ka rike kar kai zama kana da hujumi nan da nan akan ra'ayin da ba kan ba ka bi a hankali har zuwa lokacin da zaka nuna wa mutum gaskiyar ya fahimce da gungu wannan yana da bambanci amma a ce kawai ka zauna wai kai ni fa bana so a kira ni da wani suna ko a kira ni dan kaza dan kaza ni neutral nake wannan ba ba shine kana daidai din ba daidai din ka je ka nemi ina addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ya zama a sa take shine daidai ko me mutane suka kira ka ina mata mun fahimci wannan yawa a sai yace wa kana min nata'ijiha as-sidq wal amana daga cikin sakamakon da ake samu na irin wannan halin rashin boye-boyen za ku ga cewa ana samun mai gaskiya da kuma rikon amana sai ka ga shi sa a sai za ka ga suna faɗar ganin idan mutum kawai in kuna magana da shi za ka iya ganowa gaskiya ke ko ƙarya ke kuma ko mun san wannan hmm? kana iya ganewa wane ƙarya yake ko gaskiya daga an tambayi mutum wani abu da zai aikata yana nuna inda ya dosa haka ne ko ba ka ba kamar da ibn taymiya yake faɗa cewa babu mutumin da zai yi ƙarya a rayuwarsa a ce makaryaci ne sai fa sai Allah maɗaukaki ya ilmantar da muminai ya nuna wa muminai wannan ƙarya ta bayyana ko a falakatu lisanihi tuntuɓan harshen da zai yi kawai zai nuna maka wannan mutumin ba mai gaskiya bane da wahala mutum yi wa addinin Allah ƙarya kuma ya mutu abin nan bai bayyana ba shi ne abin da ake faɗa in dai zai wani abu ya dangana wa addinin Allah ce wannan ma addini ne kuma ba addinin bane to kafin ku yi mutu sai wannan abin ya bayyana ga mutane cewa wannan abun ba a ce ba daidai bane Allah madaukaki baya barin a cuci mutane akan addini addinin Allah shine kawai mutum zai yi wato sak kuma ya tafi bi idnillah lafiya Allah ya samu dace a sai yake cewa wa kana min ta'ijaha as-sidq wal amana wan nufuri an al-khida'i wal ghadab kuma suna gudu a ce sun auka ga yaudara da kuma wato didde ma'anar su da khida'i da da ghadab sun aka ce mutum mayaudari shine gadir wanda za a yi alƙawari da shi ya warware shine gadir yawa za ka cewa da wahala ka sami irin wannan abun larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ma bayan zuwan sa ga musulunci ga shari'a ga tabi'u kuma da suka fi kowace tabi'u kyau irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suka hadu da irin waɗannan halaye kaga an samu kamala shi yasa babu al'ummar da take ta fi soyuwa a wurin Allah irin wannan al'ummar da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zauna da annabi wannan kawai ya ishe shi falala a ce ya samu falalar shiga aljanna a ce ya zauna da shi ya gan shi kuma ya yi imani da shi ya koya masa addini a gunsa ya karɓa addini direct to ba mutumin da ya kai wannan daraja da ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wataala sai wanda ya wato shi ma sa ne ko kuma ya yi aiki ya bi wancan abin da waɗancan ɗin suke kai Allah ya ɗora mu akan hanyar waɗancan bayan Allah a nara anna hadhihi al-akhlaq as-samina zamu ga cewa inji malamin yace zamu ga cewa waɗannan halaye masu tsada masu daraja ma'a ma kana li jaziratil arabi min al mawqi'i al jughafi bin nisbati ila al alam tare da abinda jazirar arabiya wato kasashen larabawa suke da shi na abinda Allah madauki ya sa su a wani wuri wurin da suke da shi na abinda na geography ma'ana physical in ka samu inda suke a geografance inda suke dangane da sauran duniya to waɗannan halaye kana sababan ikhtiyarin lahi azza wa jalla iyahum li hamli ibn risalatil amma yana cewa ne tare da wurin da ƙasar larabawa yake da shi ma'ana ƙasar da suke da ita in ka kwatanta su da duniya gaba ɗaya ba ana faɗar cewa ƙasar larabawa ko ɗakin ka'aba shine tsakiyar duniya ba hmm? kaga wuri ne da ake ce strategy specific wuri Allah madaukaki ya zaba ya aiko manzansa a wannan wurin kasancewar wuri ne da yake tsakiyar duniya in ka kalli duniyar da aka zauna cikin ta yawa to tare da wannan kuma malamai suna ganin Allah madaukaki ya zabi waɗannan mutanen ne ya aiko manzansa cikin su bayan wannan wurin da ya zaba musu to da kuma wannan irin halayen masu kyau da suke kai kafin ma addinin mun fahimci abin yawa domin shi wannan addini na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato wanda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi babu mai riko da shi fa sai mai wani daga cikin waɗannan halaye mai gaskiya da riƙon amana da rashin kare alkawari in yi magana yadda da ita yanzu idan ba haka ba ba annabi ne sallallahu alaihi wasallama da ya zo madina ya samu yahudawa da ya samu yahudawa mai ne suka yi ba fara yayi da korarsu ba yarjejeniya akai yi to kar ku shiga kaza namu kar ku shiga kaza namu za a yi muku kaza za a yi muku kaza za a kiyaye ku ba mai taba ku za ku yi addinin ku ba tare da an kula ku ko wani musulmi ya zo ya hana ku wannan yarjejeniyar ba a taba samun wani musulmi ya warware ta ba to kun ga ci gaban addinin yana haɗe da maganar gaskiya da rikon amana da rashin yaudara da kuma kai tsaye a san inda ka dosa duk wanda addinin sa an gina shi ne akan ka tambaye shi ya aqida sa kake ya kake sai maka launi nan yace a shi bai da kaza ba ka je ka ga littafin da yake addini ne shi kuma sai ka samu akwai wannan abu to wannan ba addinin Allah ba ba zai yiwu kuma addinin Allah ya zama an daga shi da irin wannan halin ba domin tunda addinin nan Allah ne shi ne zai daga shi ko kana da rauni rauni ina nufin maddi a ce baka da karfi baka da makami to gaskiyarka da rikon amanar ka da tsayawanka akan addini shine zai sa abin ya ci gaba amma ba dabaru wai da yaudara a ce ka yaudari mutane ko ka ba su abin duniya ko ka zo ka nuna musu da fuskar ka kana kan su amma a zuciyar ka baka san su wai kana son ka jawo su ne zuwa ga wata aqida taka wannan duk ba haka bane yin mu'amala mai kyau babin sa daban amma yaudara ita ma babin ta daban Allah ya shi don haka a ke nan wannan addinin ba zai tafi ba sai da irin waɗannan halaye din sai sa Allah madaukake ya zaɓi waɗannan mutane ya turo addinin sa wato ta hanyar su wa qiyadatul ummatil insaniya da kuma jagorancin wato ah, bani adam gaba daya wa islahil mujtama'il bashari da kuma gyara ga wato gaba ɗayan human society wato ah, abin rayuwar duka dan adam wato abin nan ah, harkar rayuwa ta dan adam gaba ɗayanta li'an hadhihi al-akhlaqa domin ko waɗannan ɗabi'u wa in kana ba'daha yufdi ila sharri ko da dai wasu daga cikin su sukan kai ga sharri wa yajlibu alhawadita almu'limata kuma yakan jawo wasu hatsarura wato hatsarori da kuma tashin hankali masu radadi masu da kawo damuwa illa annaha kanat fi nafsiha akhlaqan saminatan sai dai cewa in ka kalle su a kashin kansu za ga cewa halaye ne dabi'u ne masu tsada masu daraja masu muhimmanci wanda ake bukatar a same su a dan adam tudirru bil manasi'il amma sukan gangaro suna kawowa suna jawowa al'umma ta sami wasu wato amfani iri-iri lil mujtama da wato al'ummar dan adam wa lil mujtama al bashari ba'da shay'in min al islah bayan an sami wani abu na gyara wa hadha alladhi fa'alahu al-islam wannan abun kuma shine abin da musulunci ya zo da shi kuma abinda da musulunci ya aikata ke ya zo ya samu mutane babu tsari ana rawa kowa ne abin da ya ga dama to saboda wannan shari'a da Allah ya bai Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma wannan halaye da aka samu waɗannan mutane a kai, sai ya zama cewa musulunci nan da nan ya gyara al'umma a ɗan lokaci kaɗan kuma wannan kamar da nake faɗa ya nuna mana cewa addinin nan in aka yi riko da shi lallai riko da shi din shine sababin a samu nasara tunda waɗanda suka yi riko da shi kamar da na ambata a ƙasa da shekara ashirin da biyar duniya take musu da'a gaba ɗaya wannan abun ba a taɓa samun ba a tarihi babu wata al'umma babu wani civilization da ya samu a wannan shekarun wasu mafi yawansu aƙalla abin da za ka samu su ne su shekara ɗari ko ɗari biyu ko ɗaruruwa sannan kuma sai ka ga sun zo sun sauka sun yi baya amma a ce a lokaci guda kawai shekara biyu bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shekara biyu na bayan shekara goma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya yi hijira daga makka zuwa madina bayan nan ya shekara goma ne a madina sannan ya rasu shi dai dama a rayuwarsa musuluncin shekara nawa ya yi tare da shi shekara ashirin da uku ana saukar masa da wa'ayi kuma ya rasu daga farkon annabi to bayan shekara biyu na abubakar radiyallahu anhu shekara goma na umar sha biyu kenan shekara goma sha biyu na usman nawa ba ashirin da hudu ba to a wannan lokacin fa gaba ɗayan al'ummar da ba musulmi ba suka san akwai wani akwai wasu mutane sunan larabawa akwai wani addini da suke riko da shi sunansa sa musulunci har ya sai dara akan mutane a duniya a wannan shekaru zamanin aliyu ci gaba aka yi duk da dai rikice-rikicen da aka samu sun hana a ci gaba da harkar jihadi da shigo da sauran kasashe cikin musulunci sai daga bayan nan aka ci gaba bayan bayan an samu nutsuwa a amin jama'a kamar yadda wata insha Allah za mu zo mai magana a kai kun ga wannan ashe akwai abin mamaki a ce wani abu ya zo a irin wannan rantin wannan shekarun ɗan ƙanana shekara ashirin da hudu kawai an karɓe duniya gaba ɗaya ba wai gaba ɗayanta ba amma dai mafi ƙarfi duk wata al'umma mai ƙarfi a zamanin nan an cinye ta ta dawo ƙarƙashin musulunci duk al'ummar da ba a je gunsu ba ma to ba a damu da su ba ne kuma suna can nesa kuma ba su da wani ƙarfi da za a ce domin a lokacin nan in aka ce kaci farisa da yaƙi ba ko iya iran ta yanzu ba ne da har india da afghanistan duk suna karkashin wannan civilization ne duk inda ake bautar wuta ne da bautar gumaka da shirkoki iri iri a za a cikin shekara wannan goma kawai na karshen zamanin abubakar aka fara yakin farida da kuma gaba ɗayan rayuwar umar har zuwa lokacin usman duk a cikin su ake zamanin usman ne aka fara fita aka fara yin an kusa kaiwa abin da har akwai wani a lokacin da aka yi yakin eh, andalus wani marubuci a cikin turawa ya rubuta yake cewa akwai wani yaki da aka yi fasil wanda da a ce larabawa ma'ana musulmi kamar da shi yake cewa larabawa da musulmi sun ci nasara a kansa yace da yanzu duk faransa masallatai ne a wannan lokacin yakin da aka yi na ƙarshe a andalus to amma da suka tsaye da su iya andalus an ci andalus ana nufin spain daga baya shikenan kuma eh, aka samu musulmi da suka ci gaba da rayuwa sai aka fara samun sakaci aka fara samun rauni na addini ana hulɗoɗi yadda aka ga dama shikenan har kiristoci suka zo suka fidda musulmi gaba ɗayansu da ba yahude da musulmi lokaci guda aka kore su gaba ɗaya daga spain lokacin da ah, kirista suka kafa daula a spain har yahudawa kora su a lokacin to kun ga meye abin da ya jawo musuluncin ya kai har zuwa ga andalus ai riko da shi ne to wannan shine babban abin da ake so a fahimta cewa wato riko da addini da tsayawa a kansa shine babban sababin cin nasara Allah ya sa mu dace a sannan yake cewa menene ina ne wurin da muka تدل بالمنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإسلام وهذا الذي فعله الإسلام نعم ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها, وأعظمها نفعا يتي إنا قنن لعل ذا يتي a cikin ɗabi'un nan da na ambata muku na larabawa wanda yafi kowanne tsada da girma da daraja da amfani ba'ad al bil ahdi bayan wato cika alƙawari huwa izzatun nafsi wannan abin da larabawa suke da shi na ji da da tsarewa mutuncinsu shine izzatun nafsi rashin yadda da kaskanci wannan ɗabi'ar tana da muhimmanci a gun ɗan adam duk ɗan adam da zai zauna kawai shi kullum a kaskanci yake to ba zai taɓa samun ci gaba ba shi yasa zan komo kan gida abin da nake faɗa ina in na faɗi wannan magana takan harbo ni dawo gida idan ka kalli wato ɗabi'ar bahaushe zan ce ka fidda bafulatani da bafulatani ba irin bahaushe ba a irin waɗannan abubuwa ne ya eh, gaskiya ne idan idan ka faɗi in kai kuɗin goro kace da bahaushe da bafulatani duk halin su ɗaya na rashin izzatun nafsi to baka yi wa Fulatani adalci ba in dai kasan tarihin ba Fulatani domin wannan yunkurin nasa ne fa da taimakon Allah sa har ya taho har ya kawo musulunci ko kuma in ce bayan musulunci ya zo shi ya zo yi islahin da aka yi ba dan fodiyo bane ya zo yi islahin da aka yi da ai akwai kasashen Hausa akwai musulunci ba ba musulunci bane ba dan fodiyo ne kawo musulunci Najeriya ko kuma kasar da ake cewa Najeriya domin zamanin su ba sunanta Najeriya yau amma kafin zuwansa akwai musulunci amma musulunci wanda iri an karbe shi sai aka irin wannan sakacin aka zauna aka koma har aka koma ana shirka a gumba haushi gargajiya ta zo ta sai tsara kan mutane aka koma maguzanci ana bauta wa tsungurgura da menene da abubuwa da yawa kowane gari da abin da suke bauta ku tambayi mutanen garin da za su muku da me ake a maranta nan dutsen nan yau wanda yake da tarihi duk irin waɗannan abubuwa ne nan ake zuwa a yi rantsuwa nan ake zuwa roƙon ruwa da abubuwa duk na shirka da nisa da addini tare da ana la ilaha illallah muhammadu rasulullah zuwan shehu dan fodiyo ya zo ya turo malamansa sarakuna suka yi ta waɗannan abubuwa su ma kafin daga baya har tsarin sarauta zai koma kuma irin wancan na zamanin bahaushe din ba na zamanin wato malantar da shehu dan fodiyo din ya kawo ba duk wannan saboda me sakaci din da zaunawa kawai abubuwa a basu su gyara kansu kuma da rashin izzatun nafs ina abin da ke so magana ɗin bahaushe ya fi kowa irin wannan a ɗabi'ar mutane da na karanta yana daga cikin mutanen da ya yadda ya zauna a kaskanci lokaci mai tsawo sai dai sai to ai abin da sai du'a'i ko ba ka muke yi ba mu zauna cikin damuwa da talauci da ba wani abu ba wajen aka ke tashi hankali ba amma kana da hanyoyin tunani da zaka kamo yadda zaka gyara abu amma sai mu zauna kike da sai a zuba a ce to ai ba komai Allah zai gyara kuma har yanzu ka zuba da abubuwa masu tafiya mutum yana ganin matsala ta ci ta cinye ka damu mutane sai a ce to ai abun yanzu ba san waye zai magana akan wannan ba ɗabi'ar mutumin da yake so ya ci gaba ko da wata fikira ma'ana wani addini kake so ka yada ko kuma rayuwar ci gaba ma na dan adam haka a rayuwa to idan kana da wannan to kai da ci gaba fa gaskiya sai dai labari sai dai kaga wasu sun ci gaba Allah ya kyauta dan haka waɗannan abubuwan gaskiya sai muna da su kar mu yadda da zama a cikin kaskanci mu binciki hanyoyin da za su fidda mu daga kaskanci wannan abun tare da riko da addinin musulunci kuma tare da bin do tsari na addinin musulunci yawwa in an ce wai a fita da kaskanci karka cewa a tashi ko a yi bore ko a yi wani abu ba haka ake ne ai ba laifin wani zaka hango ba laifin ka nake faɗa kai hangi ka ka fara gyarawa na saman shi ma zai gyara domin ai wanda suke saman su din mu din ne ba su bane ko ba kamar masu halaye irin namu ne suka shiga wannan hanyar aka ce demokradiya aka zabe su suka hau suke irin abin da mu ma shi muke kowa daga cikin mu da za a zabe shi shi ma ya hau irin wancan abin zai don haka gaba daya overhaul muke bukata a yi na al'ummar gaba daya a gyara mata hali wannan shi ke magana Allah ya samu dace to wannan izzatun nafsi din ba abin da ya kai shi wal mubin fil azaibi da kuma rashin hakuwa to ba a yarda a kyale abu haka wai a ce wai gyara kansa a'a a miƙe a zarce in aka yarda da abu daidai ne to a miƙe sai an ga cewa an kai gaci kansa. wannan ɗabi'un guda biyu da rashin yarda da kaskanci da kuma rashin sakaci akan aikata alheri to duk waɗannan abubuwan suna ga cikin alaye manya da suka fi tsada bayan maganar wato fika alkawari da kuma gaskiya id la yumkinu qamu sharri ba zai yi ka tumbuke sharri daga asalin sa kai uprooting ɗinsa ba daga wato daga tushensa wal fasadi da kuma lalacewa da fasada wato da gurbacewa al'amari ba zai yiwu ka rushe shi ka cire shi daga cikin al'umma ba wa iqamati nizamil adli da kuma tseda wato tsari na adalci wal da alheri to ba zai yi ba illa bi hadhihi al-quwwati al sai da irin wannan karfi mai rinjaye mai kuma wato tilasta mutane idan haka kawai zaka bar abu wai ka ce wai haka zai gyara kansa to gaskiya har abada fa ba za a samu gyara ba ina fata mun fahimci abin da ke so mu kai gare shi kuma da wani abu har yanzu nake so mu faɗakar da mu a muna da wani halin na rena kai na rena kai kamar ke faɗa kowa ji yake wai bai isa ya wani abu shi yasa sai ga mutum a al'ummar mu shekararsa arba'in amma ba zai iya jagorancin al'umma ba ko ba haka ba ne? saboda ba mu da tarbiyya wato ta iya jagoranci da iya tafi da mutane a usama tubun Zaidi, usama dan Zaidi, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi ya yaƙi rumawa bayan an dawo daga yakin tabuka ai ba daɗe ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine yakin sa na ƙarshe ne ya fita ko sai ya fara rashin lafiya to a lokacin nan ruma wanda aka je yaki a tabuka ba a sami ba a sami an yi yakin ba aka dawo ai sun ƙara wata haraka a bangaren yarmuk a lokacin nan usama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura usama ibn zaid ya je ya yake su wannan tawagar da aka tura tare da manya-manya a ciki usama ibn zaid aka dora akai shekara ta nawa a lokacin kun sani shekara ta goma sha bakwai shekara goma sha bakwai a ɗabi'a da hankalin irin na waɗancan mutanen ɗan shekara goma sha bakwai sai ga ya iya shugabanci ya iya komai amma mu sai mutum ya shekara arba'in hamsin ba shi da basira da zai iya wasu abubuwa da mutane saboda tarbiyyar mu ba a tashi da sa mutum har ya koyi irin waɗannan abubuwan ba yanzu ku duba ku gani a ɗabi'ar yadda muke taso da 'ya'yanmu in kana zaune a zaure da ɗanka ai da baƙi sai ɗanka ya zo me kuke yi sai a razanar da shi ta tashi ka ba mu wuri za ka zo ka cikin manya ko ba ɗabi'ar muke ne wannan ita ce ai yadda muke yi to babu hanyar da take lalata yaro ya tashi yana tsoro ba zai iya tsayawa gaban mutane ya magana ba irin wannan hali a gun balarabe har zuwa yanzu duk girman bakon da ya zo gunsa alfaharinsa ne ya zama ɗansa ne ma yake ba shi abinci kuma ɗan nan zai zauna ba zancen wani wani sirri wani ba sirri ba duk abin da za ku tattauna da shi ɗansa yana jiki kuma a haka yake koya ma ɗan nan halaye mai kyau kun na farko ya raba ɗan nan da yawo a titi ba abokan ɗan ne za su sa tsara masa rayuwa ba ko uban ne zai tsara masa kullum yana jan ɗansa a jiki tare suke yawo shi zai nuna masa ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza hatta yadda zai yi wa zuba wa baki shayi ya ba su su sha sai an koya masa kuma a irin wannan zaman yake koya kuma ya iya tashi ya fuskanci bako assalamu alaikum wa ahlan wa sahlan marhaban ku ce ga bismillah ku zauna nan ku zauna amma mu daga ya leko ana sallama da ba zai gudu cikin gida sai kai ka zo shikenan sai ka zauna shi kuma ya koma in ya zo ya dan wasa aka zo da yar alawa ko wani dan kobo ko wani a dan bashi shikenan zai koma gida kuma yana zama sai ka kore shi to wannan hanyar amma masu tarbiyya suna cewa babu hanyar da take lalata tarbiyyar yaro ya tashi ba zai iya komai a cikin al'umma ba ba shi da kwakwalwa da basirar da zai iya tafi da mutane irin wannan ɗabi'a ɗin sai ga ɗan shekara sha biyar sha bakwai ashirin ya jagoranci yanzu ku duba ƙasashen duniya mafi yawa ga shi duk da demokaradiyya ka duba wanda aka zaɓa a firayim ministan ingila wannan sati ɗaya ko biyu da suka wuce ta arba'in da uku mu yanzu kaga yakin masu shugabancin yan shekara saba'in ne da yan shekara na ake dafa ma <laughs> wallahu ta'ala Hmm? kuma sannan ka ga an zo basirar yadda za a gyara al'umma babu in aka hau kowa tunaninsa yaya da shi da iyalin ya kwashe ya sa a aljihu saboda tsabar rashin basira ma sai ya kwashe duk abin da ya samu kuma sai a je a kai wa turawa sai a zauna kuma ba su barka ka dawo da shi ba haka babu basira ba ya kamata a yi tunani ba haka ake tafi da rayuwa ba gaskiya yawwa duk mutum yana kishin ƙasarsa yana kishin al'ummarsa waɗannan abubuwan ga gaba ɗaya wallahi sai mun gyara in ba su gyaru ba to zancen wai mu gan mu wai karan muna da wani abu ci gaba to ba mu bane Allah da ya kiyaye wannan ba na so rika yawan nana tashi don in fitar mana da kauna da hop yawa da'iman dan adam baya fitar da hop yawa amma dai faɗa wa mutum irin wannan yana zaburantar da shi kuma ya canza hali kuma halin nan gaskiya yana canzuwa yawa wani yana cewa shi ne ya riga kai shekaru kaza ai kuma yanzu me za a iya gyarawa wannan duk tunani ne na rashin karatu karatu hatta a rayuwa ta dan adam ba zancen karatun addini Allah kyauta a sannan ce illa bi hadhihi alquwwati alqahirati wa bi hadha alazm alsamim da kuma irin wannan wato karfin eh, kudiri wato wanda yake mukhlis wato wanda yake tsayayye za wato shi kadai shine samim aka ce abu samim shine khalis min shay al khalis min shay alladhi lam yashibhu sha'iba shine samim Walahun akhlaqun fadila yace kuma wadannan laraba suna da halaye da dabi'u wato ukhra wasu daban wanda ban ambata ba duna hadhihi allati zakarnaha wanda ban ambata ba walaysa qasduna istiqsa'aha ba nufin mu anan mu ambaci dukkan halayen kirki da laraba suke da su kafin zuwa musulunci ba amma wannan dai misali ne da cikin irin halayen da laraba suke da shi wanda kuma ya zama sababin da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wannan addini daga Allah sai zama cewa ya dace da mahallin da aka turo shi muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan wannan addini na Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya tsare mu daga kowace irin fitina ya ba mu gaskiyar nufi a duk abin da muke yi ah, akwai mu karasa ko akwai lokaci ah? mun ci hudu to mu tsaya haka insha Allah darasi na gaba za mu fara ainihin sira da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yanzu duk abin da yake muqaddima ce da za ta amfane mu wajen fahimtar wannan sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun gama shi zuwa yau insha Allah darasi na gaba za mu fara akan nasabin nasabar manzon Allah in an ce nasaba sallallahu alaihi wa sallam ana nufin eh, silsilar iyaye yawa har zuwa kakanni na can baya yawa wannan abubuwa suna cikin abin da shi ma dai ku hakuri zan taba mu a kai. muna da wasa da su abun larabawa abu ne mai sauki ka samu yaro yanzu dan shekara tara ka tambaye shi ya sunanka sai ya gaya ya gaya maka sunansa da sunan babansa da kakansa wajen guda tara zai iya gaya maka abinda mu yanzu ba mu da shi ba mu yanzu ba duk iyayen mu ma da kakanninmu duk ba su taso da irin wannan abu kusan mutum ma je yana tambayar ya sunan kakan sai a ce kada mara kunya ko kasuwa waɗannan abubuwan ba haka ya kamata ba kamata ya yi ilmantar da yaro ka gaya domin yaro yana da alfahari da gidansu yau ya san sunan babansa wani ya san sunan kakansa wani ya san sunan kakan kakan kakansa a lissafa masa su ya haddace yana da cikin abubuwa masu amfani a musulunci yawwa ba ba gargajiya ba abu ne mai kyau a addinance yawwa ka san asalinka ka san kuma alfaharinka hmm, ba wai muna kira kuma ai alfahari da kabilanci da cewa ɗan asalin wane da gidan wane da gidan wane ba amma dai jahilcin jahilcinsa kuma baya amfani yawwa dan su kowa ka zane shi na aka ce ba zai fita daga masallacin nan ba sai ya faɗi kakansa biyar mutum ne za su iya fita hmm? <laughs> to Allah ya kyauta a rika tambaya tun kafin tsofin nan su rasu ku je ku tambaye su yau a rika zuwa ana gai da tsofi ana samun tarihi wannan rayuwar tamu ta zamani haka a watsar da abin da yake baya din nan ba daidai bane a rika bincike wannan kino abin da ke baya ka hada shi da yanzu shi zai baka fikirar yadda zaka gyara rayuwar yanzu ina fatan mun gane yawa mu rayuwar ta yanzu an durƙusar da mu ita ma bamu gama fahimtar ba. saboda da rayuwar talauci ga information din ba sosai ba ilimi ya ci baya hmm? ilimin ya ci baya da yawa hatta na bokon ya lalace ba ci gaba ana dai dan kokari gwargwado to amma ya ya bai kai na baya ba kwata-kwata irin bayan ɗan shekarun da suka gabata don haka a dogara da irin waɗannan abubuwan kawai na samun ilimi yanzu ka zo hatta abin da ya shafi tsarin abin da ake koyawa yara a makaranta social studies nan ka zo ka ce wani da lokacin da muke firamare za ga duk kowa ya haddace sunan gwamnoni ne da sunan waye yanzu ba kowa zai iya waɗannan ba ko ba ka mani ban sai ba a koyarwa ba amma ba a riƙewa yaran ba nutsuwa ba su malaman ba nutsuwa ba a sami abin da zai da nutsuwar da za a koyarwar daidai ba ɗaliban ba sa fahimta haka nan al'amarin gaskiya wallahu musta'an akwai buƙatar a gyara shi kar mu ce sai du'a yi. yau mu yi kokarin mu yi addu'ar eh, ibada ce amma kuma mu kokari mu gyara da ba da shawarwari da kuma hatta mu ma ba da lokacin wanda Allah madauki ya hore masa karatu a wani fage ya ba wa kansa dama ya je roki wata makaranta principal ya ba shi dama ya rika koyarwa kyauta duk ana yi waɗannan abu a wasu wurare din amma mu kaga ba mu da shi ga wani malami ne ya bar aikin yanzu yana da office yana da ranar da zai iya zuwa ko ran asabar ne ya ware wa samarin unguwarsu a ce waɗanda ba su iya cin jarabawa waɗannan ba ya ware ya sa musu lokaci ya ilmantar da su su gyara su. wani ya zauna ya duba yan unguwan nan ya za a gyara musu haddasa ta ƙur'ani duk waɗannan abubuwa kawo shawarar fa da kokarin ayi shine fa ke sawa a ci gaba amma zaman kana jiran wani ne zai zo ya yi to shi yasa ba a ci gaba ne ina fatan mun gane wannan yawwa Allah sa mu gyara waɗannan abubuwa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته